To sakamakon dai kiraye-kiraye wanda manyan ƙasa ke yi wa gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele a halin yanzu dai za mu iya cewa babban bankin na Najeriya ya kaddamar da wani shirin da zai taimaka mutanen ƙauye wajen musayar su cikin sauƙi. Masu mu wannan da ya kanin labaran da kuka saurara a halin yanzu domin jin cikakken rahoton sai ku gyara zaman ku amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmako da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribe gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin haka ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabbin mu a kodayaushe da zarar mun daura su a ila kuma ku danna mana lakin domin mu ma da hakan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lungu da sakota da kuma nemi rahotanni da haɗin su. To a halin yanzu dai sai ku dala zaman ku tsaf domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke shi. A ƙoƙarin tabbatar da yaduwar sabbin nairori wanda aka bujiro da su a wannan canjin kuɗi wanda aka yi babban bankin Najeriya CBN ya kaddamar da shirin musayar kuɗi a ƙananan hukumomin Najeriya. CBN ya ce wannan shirin zai fara ne daga ranar litinin wato 23 ga watan janairun shekara ta 2023 kamar yadda jaridar tribune online ta rawaito ya kuma bayyana cewa za a yi misayar tsofin kudin 200,500 da kuma 1,000 da sabbin bugun da aka buga a watan disamban bara da kuma tsofin kananan kudade da ake kashewa a cikin ƙasa ta najeriya cbn ya bayyana haka ne a ranar juma'a a wata takardar umarni da ya aike wa dukkan dnbs da masu hada-hadar kuɗi da kuma manyan wakilansa a faɗin ƙasar ta najeriya a cewar babban bankin wannan shirin misari kuɗi dai haɗin gwiwa ne a tsakaninsa da wakilansa da masu hada-hadar kuɗi a ɓangarori daban-daban a ƙasar ta najeriya dama da aikin farko cbn ya ba wasu kamfanoni lasisin karba da kuma iya sarrafa kudade a madadinsa a fadin kasar nan ta najeriya kamar yadda jaridar daily post ta rawaito a baya-bayan nan babban bankin ya kaddamar da shirin wayar da kan jama'a a najeriya don ilimantar da su halin da ake ciki game da sabbin sabbi da kuma tsofin kudade a cikin makon da ya gabata dai babban bankin ya sha alwashin ladabtar da bankunan kasuwanci da suka haƙi zuwa ɗaukar sabbin kuɗaɗe da aka buga don rabawa kwastomominsu ku sani da cewa wa'adin da cbn ya bayar na daina amfani da tsoffin kuɗi zai kare ne daga ranar 20 ranar 31 ga watan janairun da muke ciki babban bankin ya shaida cewa masu musayar za su amince da yi wa mutane canji ne daga naira dubu goma zuwa abin da ya kasa idan kuma kuɗi ya haura adadin hakan to sai dai a zuba wa mutum a asusun na banki haka zalika an ce wakilin cbn da masu da hadar za su wayar da kan jama'a don buɗe asusun banki ko kuma wallet na ajiyan kuɗi yayin gudanar da misayar kuɗin a bangare guda kuma babban bankin ya ce ba za a caji duk wanda ke son sauya tsoffin kuɗaɗensa zuwa sabbi ba ko kuma zai zuba su a banki wannan dai abubuwa ya biyo baya ne tun daga manya-manya da suka fito suna ta yin kiraye-kiraye baya ga wannan kuma mutane manyan ƙasa suka fito suka dinga yin tir da kuma Allah wadai dangane da wannan shirye-shirye wanda gwamnati take kokarin yi na canza kuɗi a lokaci ɗaya. Masu mu idan ba za ku manta ba dai sarkin musulmi ya fito shi ma ya magana kan cewa mutanen karkara ya kamata a duba su domin a tabbatar da cewa ga abubuwan da su iya fuskanta a rayuwarsu muddin aka ce an canza kuɗin nan lokaci ɗaya to fa ko shakka babu ba karamar asara za a shiga a ciki ba sai dai kuma da ƙarshe gwamnan babban banki to ga dai tsarin da ya fito da shi fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da hakan ya kuma sa kowa ya gaggawa kawo kuɗinsa ba tare da ɓata lokaci ba Masu sauraron mu a nan ne muka muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta fi albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne dai zai ci gaba da ba ku damar samun sabon mu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su. ila kuma ku danna mana lakin domin ma da hakan zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lungu da sako tare da kuma nemo ku rahotanni da dumudumin su. Sannan masu mu da ƙarshe dai me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku. kun ji dai mun kawo muku rahoton cewa gwamnan babban banki ya fito da wani sababbin tsare-tsare wanda zai taimaka mutanen karkara gurin canjin kuɗi wanda wannan sabon tsari zai fara aiki ne a ranar 23 ga watan janairun nan wanda muke ciki wato gobe litinin. sai dai fatanmu ubangiji Allah subhanahu wata'ala sa wannan tsari wanda za a fito da shi network kai ya bani matsala domin dai ba karaman kalubale ake fuskanta da matsalar network a gida Najeriya ba fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da hakan ya kuma tabbatar da dukkanin wannan shirye-shirye wanda bambam bankin na fito da shi fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kada a ƙara tafka asara kamar yadda aka tafka asara a wancan canjin kuɗi wanda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tun a lokacin sojoji masu mu dai ƙarshe dai menene ra'ayinku dangane da wannan abu wanda babban banki ya kawo na cewa za a bi ƙauyuka da kuma karkara a je a tattauna musu yanayin su, mun gode muna jiran saƙon naku a shafin mu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da sa dangane da bibiyan mu da kuke a kullum a kuma koda yaushe ta da kuma kalaman ƙarfafa gwiwa wanda kuke turo mana mun gode Allah ya saka muku da sa amin